Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. Ku rike da kyau dai studio Kalangu na amfani da wannan dama ta muhawara domin ƙara faddakar da al'ummar wannan ƙasa ta mu Nijar kan batutuwa da dama da sun ka jibanci zamantakewar al'umma a ɗauko daga fannin tattalin arziki, muhalli da dai sauransu. Mukan gayyato ƙwararru da baƙi da dama wanda muke tattauna da su A game da haka din ne a yau Sido Kalanguma ta mai da hankali kan wani batu mai muhimmancin gaske a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar shine batun sufurin jama'a a wannan ƙasa tamu waɗanna matsaloli ne ake fuskanta a game da wannan batu na sufurin jama'a sannan shin a wannan ƙasa tamu ta Nijar wannan sana'a ta bunƙasa ne ko kuma da sauranta shin waɗanna matakai ne hukumomi suke ɗauka domin ganin an kawo sauƙi ga jama'a duka za mu tattauna tare da baƙin da muka gaito a daidai wannan lokaci. lokaci ni ne malaman ma'ada. Haka take, to kada ku manta Sido Kalangu dai na watsa shirye-shiryen a sassa daban-daban na wannan kasa ta mu ta Nijar a gidajen radio kenan 34 da ke hulɗa da Sido Kalangu. Kuna samun waɗannan shirye-shirye namu kai tsaye. A nan kuma birni mai wato Sido Kalangu kuna iya sauraron ta a Challenge FM da Alternative FM da Amfani FM da kuma Kwaratigi FM. Kamar da na bayyana muku zaɓar wannan take na muhawara na yau a daidai wannan lokaci bangare na sufuri sufuri na jama'a a Nijar na da saura fannin bunƙasuwarsa wani dogon aiki ne ga mazauna birni mai da ke neman su je tsakiyar birni dole sai sun nemi ababen hawa wannan matsala na kasancewa a birnin Yamai ganin yadda mazauna babban birnin da suke da yawan gaske suke kokarin amfani duk da cewa ba kowa bane ke da abin hawa dole sai ya nemi motoci na sufurin jama'a a game da haka ne wannan matsala ta jigilar jama'a take kasancewa matsala babba idan wato magabata ba su ɗauki mataki ba domin magance ta. Domin tattauna wannan batu ne mun kai ƙoƙarin gayyato mato Malam Gamace Muhammadu Yansambu, sakataren ƙungiyar nan ta Sanku Taxi da kuma Malam Musa Bizo, sektare na ƙungiyar nan ta Sanku Bizo. Malamai salamu alaikum. Ito madala bari Malam Bizo in fara da kai a game da wannan batu na sufuri a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar musamman ma a nan birni mai. Shin Malam Bizo idan ka ka ce sufurin jama'a me kake gani musamman a nan birni mai to mala ada sifiri dai na transport mhm. na kwamitin irban yanzu na jirga-jirga ake yi mai dai ta girma yanzu karke-karke suna da yawa abin da muke su ko da dai mun buɗa mu dai mun buɗa mun buɗa linyi linyi na fabo faba wanda ake cewa masu yin karke karke karke waɗanda mm, suke kewayen gari wanda ke yake dan jaya kaɗan muna namu ƙoƙari amma duk da haka nan muna son gwamnati kama muna tunda akwai matsaloli wanda a akwai mm. ne matsaloli transport kinan namu mutanen mu suna wahala eh to kahin mu kai ga waɗannan matsaloli mala Musa Bizo eh. shin idan an ka duba eh, wato ainihin kafar waɗannan motoci na faba faba me ya kawo waɗannan motoci suka fara aiki aiki a sassan wannan abin da sa mala ada mututun sun fara aiki a da dai ba a san wannan fawafa ba mhm. taksi mun ka sani na'am to da yake garin ya girma shi an maharin kuma in ba da transfer libro wannan shi yasa maharin in ka aza wannan fawafa ba tunda ya zan gari in ya girma akwai inda taksi mhm. wani wuri mhm. taksi ba za su zuwa ba sai fawafa bakin kuma fafafakin da sun ka shigo suna da sauki bisa taksi tunda kaga yanzu inda za a ɗaukar ka 25 kaga taksi ba za ta ɗaukar ka nan ba shi amma harin mutane sun ka kawo kukan su bisa wannan bisa wannan me ake ta transfer na na jama'a na jama'a mhm. mun ka samu in ka azza sandika wadda ta buɗe wannan abin ga transfer na fafafakin na'am saboda karkuna karke karke sun yawa yanzu cikin yamai mhm. wato karuwar jama'a ya kawo ganin wato wannan kungiya ta ku faɗaɗa wato wannan sufuri na wannan motoci na ku da ake kira faba faba eto eh malam musa zan dawo gari ka bari in dawo ga malam gamace malam gamace barka da zuwa eh, shin eh, tambaya ta farko idan ce sufurin jama'a a matsayinka na shugaban wato wannan kungiya ta sanko taxi mi zaka cewa to madalla muna muku godiya na studio kalangu da jan kokarin da kuke dan kowa ma talakawa kai bisa kan abubuwa da dama e gaskiya yau ka ɗauko eh, madu'i mai mahimmanci mhm. kuma za mu maka bayani don saboda sana'a mu ce kuma mun santa to ita dai eh, wagga sana'a ta sufuri na motoci ba yau an kawara ta ba kuma duk ƙasa shekaru da shekaru ne duk ƙasashe na duniya babu inda wagga sana'a ba a yin saboda sana'a ne mai mahimmanci cikin rayuwar ƙasa cikin rayuwar talaka je ka dawo don saboda duk abun da ɗan adam zai yi dole sai ya tashi daga wani bangare zuwa wani ɓangare. ko daga gidan shi zuwa ma'aikata ko daga gidan shi zuwa gona ko daga gidan shi zuwa wasu dai kasuwa duk sana'ar da za ka yi dole sai ka yi tahiya kenan in za ka wuri mai nisa kuma sai ka yi unhani da ko mota ko keke ko dabba eh? mhm. in ma taka in ma ba naka ba wadda ba taka ba kenan dole sai ka yi haya ka ba da kuɗi a kai ka inda za ka ka biya bukatacinka hankali kwance kuma kuɗi ba da yawa ba to nan ana cewa taxi taxi. Nijar dai zaman ga da muke ba taxi ba ci gare mu abinda tura suke ce ma taksi collective har yanzu ba mu kai inda ake ce ma taksi ba muna cewa taxi ne amma ba taxi ba ne na'am taksi shine wanda zaka shiga kai kadai cikin mota na'am eh mota kuma a fare ne ke auna maka kenan wani na'ura ce a ciki wadda take auna maka lokacin da kai daga wani wuri zuwa wuri ba shi drone zai ce ta din da kaci sannan da shi ne za a biya za ka biya kuɗin sufurin ka yawa mm. kai da ka zama cana ai ka sani kenan wannan su ne taxi wa'an ga taxi da ganin masu jan na Niger ko mm. wanda masu jan tuwa wannan mutum hudu ake dauka mm. kenan ta zama collective Mm. ta mutane da yawa ta jama'a ce don mutum guda kake ɗauka ba mm. kana iya da dama ka ɗauki da ɗaya zuwa uku ha hudu ka kai kowa inda zashi kenan shi ne ke gani abun sai arha tunda dai abun jama'a ne kowa ya bada kaɗan kaɗan amma in mm. kai kaɗai ne kace ka bada kanan abun zai tsada don na wurin taxi collective ka gafa ba ita ma taxi collective ce mm-hmm. to Eh, wagga sana'a kamar yadda na hida maka mai mahimmanci ce kuma sana'a ce wadda in gwamnati ta gane ka gane ko mhm. bai kamata ba ta bar wannan sana'a dan saboda mahimmancin ta ya yawa ya yawa ba iyaka cikin eh, economic eh, ba manta ba a shekarun da suka gabata ai akwai kamfanoni na gwamnati wanda suka dauki dawainiyar wato jigilar jama'a a cikin birane idan ka dauki kamfanin suturni da sauransu to baka ganin gwamnati tuni ta mai da hankali kan wannan sufuri akwai lokacin da an kai suturoni kuma SNTN wanda suka yi taksi na suna harin wanda suka so su yi taksi kwantar mm. ba na an ka suturoni suturoni ita ce kamfani na ƙasa kamar ta meri mm. wadda take ɗaukar ma'aikata ko kyallakol ko ko 'yan ƙasa daga wani wuri zuwa ne an yi mm. tsari mm-hmm. e wannan shine ya kamata duk ƙasa ta yi Nijar an fara tun lokacin kunci amma yanzu suturin nan kaga yau ta mutu zance da dai sauranta za a cewa tana ɗaukar rai ka gane ko to duk ƙasa Eh, da na nasaru da mhm. namu babbaku duk ƙasa mhm. wadda eh, ta san mahimmancin transport mhm. dole tilas sai ta wannan da ake cewa transport public kai ka sani ka zama turai ka zama china ka sani transport public in nan dole ne gwamnati ta yi saboda talakawanta don saboda nauyin nauyin talaka bisa jigilar shi Mhm. yana bisa nauyin gwamnatin shi ya mishi tsari politik transport urban mai kyau mhm. wanda talaka duk a kowane lokaci ya tashi da kwana zai wurin sana'a shi zai samu eh, mota da za ta kai shi ba cikin bata lokaci ba kuma a kuɗi a kuɗi kalilan lokacin kunci an yi shi da motoci na taksi wa'anga kunci da san muhimmancin eh, zuwa da zauwa na mutane da mhm. sifirtan mutane ya akwai lokacin da ma permanence inga da ake aikin dare gwamnati a travel meri da kumsiya su suke yin program tun lokacin kunci sai a ce daga rampon kaza zuwa rampon kaza dole ne an ka ce mutum da lokacin nan lokacin eh, dictature ne hmm, an ka sa tsari wadda dole ne takasi tare da sandika sai an zo an zamna eh, sati wanga zuwa sati wanga mota kaza zuwa mota kaza suna rampon rampon babban hila donc duk unguwa kowa ya san da da dare in ka tashi ko rashin lahiya ko zuwa maternity ko wani abun gaugawa kenan dole akwai taksi na wurin wadda za su kai kuma bakin hospital akwai dan saboda mi dan saboda mutane su samu mota a sauƙaƙe a lokacin nan kunci ya yi shi ko da ke ba motocin gwamnati bane amma da kwanciyar hankali da tsari kuma an gura mutane muhimmancin kaga sai kowa ya da ko haka ne ya kamata a yi politik da transport urban ya kamata gwamnati ta yi amma ba ta yi shi ba ko ba ta da hali ko ko ta ki wa'anda ke yin shi kamar mu da muka samu. Eh to tun da ka ce gwamnati idan aikin ya mata yawa tana iya sakin mara ga wasu kamfanoni ai an samu kamar misalin Halem Transport da ta fara kuma an samu an samu wasu kamfanoni daban-daban. Eh mutane sun so su shiga cikin wannan transport. Mm. Ai ka gani ba su yi dogon eh, zamani ba. Dogon zamani saboda mi. Saboda mi saboda nauyi ne ba a sauƙaƙe ma masu mm. sana'a. Saboda mutanen da wanda kamata su yi wannan aikin ba su ɗauki abin da mahimmanci ba ka gani ko mm. ba su san menene mahimmancin cikin ikonomi na ƙasa ma cikin ma eh, arzikin ƙasa ne ba su san menene mahimmancin transport ba suna ganin ne su aje kamar mutane neman kuɗi ne to bayan neman kuɗin nan alherin na cikin ƙasa wadda transport ke yi mm. ba guda ba ne ka dibo homo muke kai ma'aikatan ƙasa wurin aiki kuma ƙasa ma'aikaci shine ke aiki a hiddo arzikin ƙasa to wa'anda suke kai masu masu hiddo arziki eh? Don saboda kowa ya wadata ƙasa ta ci gaba to wa'annan kasan sun hi ƙarfin ma'aikatan nan ma da mu muke kai su yi aiki sai an kai su ma ne za su aiki Yawwa kenan taxi da ka gani cikin ƙasa dabor premier ambulance taxi ce premier mhm. ambulance cikin ƙasa dan saboda yanzu da an accident ba dan kwanakin ba da suka kawo galuwa ta ta ragaita da sai an wani sami wani waye tusala da an yi accident taxi man shine yake sai ya dauki mutane cikin unguwa in mace ta tashi nakuda kowa ya sani duk unguwan nan akwai motoci personal amma ba wanda za a je a tara su taxi man ya tashi ya kai mutanen wata rai amshi kuɗi wata rai bai amsa kuɗi taxi man in ba koyi shigo cikin ƙasa premier contact ake in shi taximan taximan shi ne idon gari shi ne gidi inshi shi ne kuma mutumin nan da ya zo amri da confiance in tunda shi da ya zo ya ga taximan ya ga kawai mutumin shi shi kawai mun nashi na gida ne hmm. ce ka kai ni wurin wuri kaza ko ko cikin dare ma an kaso mashakata sai ka ce kai taximan ake shakatawa to kenan idan na fahimce ka malam gama ce kana bayyana cewa kamar wannan bangare na taxi hmm. wato shine he zama iya kusantar ma al'umma maimakon waɗannan sauran wato kamfanoni na sufuri da gwamnati yake da su ko kuma masu zama kansu suke da ko bayan ma kusanta hmm. yana bunƙasa kuɗin ƙasa dan saboda muna yin takardu kaga mu yi duwan sai motoci mu yi duwan muka yi duwan mu sai patent mu sai vignette mu yi kes mu yi komi da komi bayan wannan ka ne ko eh, duk wani me aka ce mishi wanda zai kamar in mun kare wajen ma'aikata wannan wani mai PS da tashi saboda ku ne yake yi wani mai kanisiyan wani mai wankin mota dan saboda taxi guda entreprise ce nan ya mai taxi guda mutanen da ke cin cikin taxi ba su da iyaka da harko dai akwai shi mai motar da ya sayi mota don ya sana'a shi gidan shi na cikin wannan eh, enterprise shi wanda zai tuka taxi in gida biyu kenan ko taxi man in bai aiki shi kadai wata rana ba wani dan kamun shi gida uku kenan bayan wannan kaga mekanishan ya ci mai wankin mota don duk rana sai an wanke mota taxi dala ɗari ko dala ko jika mm. mai wankin mota sai ya ci kaga ni ko kaga wani dan uwanka yana bai sanya wani a zo zo in biya da kai kaga wani yana son dala ashirin wani cikin tasha duka don bayan takardun da ake siye a wannan aspe wanda mutane ba su gani bayan wannan aspe da mutane ba su gani akwai akwai aspi wanda mutum ka ɗauke shi ka kai shi wurin aikacin shi ko ko ka ɗauke saboda muna aiki da dare muna aiki da rana 24 su 24 ka yi lissahi wanda da dare minui ka tashi baka da lahiya ka zo ya ɗauke ka ya kai ka likita wagga likita na ko ko wagga farmasi ya yawo da kai kai kai ka ya tausayan ka to wannan nawa ne ko ka biya shi nawa ka kenan yan tere in taxi cikin ƙasa ba ne don haka muke kira wato eh, eh, a dunkule da a dunkule da haka muke kira gwamnati so muke jama'a yana da kyau so muke su gane mm. ɗauka aiki ma yau sufuri mun yi fonction public ma'aikata. To zan zo ka eh, zan malam gama ce tun da ka ɗauko batun wato kun gwamnati tarin ma'aikata malam Musa shin eh, game da wannan batu na sufurin jama'a an san da a ɓangaren ku na faba faba ko kan zaga eh, sassa daban-daban na birni mai domin ɗaukar mutane mhm. shin kamar yadda gama ce ce mm. kuma taimakon ne kuke koko harkar ce ta kasuwanci da zaciya kasuwanci na kuma taimako ne tunda ka gari wannan transfer namu yana taimaka ma talaka kwarai bare da yake mu namu karke ne ke. karke karke ne akwai wanda adda nisa wanda aka ɗauko mutane kaga akwai ga ma'aikata mhm. ga masu cin kasuwa ka gani yanzu masu fafa wani lokaci wani tun wajen sankar da matan ya tashi mm. masu zakwa kasuwan nan masu zakwa sayan kaya wa'annan ka ɗauko daga wajen losu gungu ko kwalatagi ko tonnabiya ko site da fite kana ɗaukon mutane ka kawo kuma ka maida kuma da sauki kaga wannan taimako ne babban taimako na to an san da har yanzu wato wannan batu na bangaren sufurin jama'a a cikin mm. wannan kasa tamu eh. har yanzu bai bunƙasa ba sosai eh, a baka ganin har yanzu ya kamata a samu a faɗaɗa irin waɗannan motoci wanda za su taimaka ma jama'a tun da da farko ka ce al'umma tana karuwa. Eh al'umma tana karuwa ta ku yanzu mu da a namu bangare lalle motoci ana saye to yanzu matsalar da akwai gaskiya motoci ana saye amma dokokin da taksikin da abin da muke biya ma takardu hmm. shine yawa shi mu shi na kina da mu yanzu ka diba yanzu wa'anga fafa bakin ga ka sai fafa kusan yanzu kusan wajen miliyan shida ga patent ga kes ga duwan wanda za ka yi. To duka waɗannan kuɗaɗe da kuke biya ai eh. cikin bitalmanin ƙasa ake zuba su ko? wannan duka su inda inda suna inda ba ku samun eh. ai kudaden ba za ku biyan wannan haraji ba da ake gindaya ko mun ka je mun ka mun ka lisa ha na'am ka gane mm. don gwamnati dina muka bida ashe dan shi dina ma muka bida tunda in ka sai mota in ka zo kai lisai abin da ka so gwamnati kai da adda mota ma baka samu ba to bare shi duroban eh? eh? bare shi duroban to eh, wannan aiki na kuna hada kai da gwamnati domin ku samu komi ya zo daidai talaka su amfana ku ku amfana gwamnati ta amfana to lalle muna hada kai amma shi wajen gwamnati shi gwamnati na zai diba shi gani wannan abin da muke nan muna yi mu samu sauki cikin shi su tu wajen takardun nan yanzu ka diba lamba gwada muke biya shika ishirin babu da rabi da dala hamsin wata duka da shekara shika ɗari da hamsin hmm? ga waga patanti shika sittin da biyar hmm? ga binyet shika shika in ka ɗauko sinan wata uku kana biyan wajen jika tamanin da biyu da wani abu eh, to in ka diba cikin shekara abin da ka zuba ma gwamnati banda wani gyare-gyare da kake yi ma duk ka gane in ka lisa kenan don gwamnati dina kenan kana nema don ƙasa dai kuke ne ah, ake ah, ma ƙasa ce ake eh, ma tunda gwamnati waɗannan kuɗaɗe da ka ambato eh. ai ana amfani da su ne domin gyaran Eh, ababen more rayuwa na jama'a idan ka ɗauki misalin hanyoyi waɗanda da kuke amfani da su wajen jigilar jama'a ko? Jigilar wai mu yarda da wannan amma duk da haka nan bari ma muna son sauki cikin harkokin nan namu mm. gaskiya muna son sauki tunda mun kaga muna taimaka mata talaka peace billahi kenan sai an eh. kawo wannan sauki sannan ne wato wannan sana'a ta za ta bunƙasa yadda kuma wasu za su su ma su shiga ciki su shiga ciki na'am tunda yanzu akwai wadansu ma in ka sai ka sai mota ta shekare kan lisa ka gani sai ga mutum ya jaye ma ya gani yo ai eh, sitroni na ji ka tabo da ka tambo gamanci ka ka zanta sitroni mm. da alam wannan transport mm. duk sun yi sun gaza sun bar mu hakuri ne ai ba su yi ba ko ba su yi hakuri irin namu ashe ba ina su ba su yi sitroni <laughs> ke ha ta gwamnati ce ha ta gwamnati ce ta gwamnati amma yanzu in ka takaddi ba eh, in ka dibi ta gwamnati in ka dauke harkar rashin Eh, tsari ne da kuma rashin tun da an ce abu in na gwamnati ne kamar an ce na kowa ne sai a yi ta handama ba ga duk waɗannan matsaloli ne suka sa shi wannan kamfani bai taka rawar a zuwa gani ba amma kamfani ne wanda tun lokacin kunci wannan kamfanin kuwa sai shi mm. eh, tun lokacin kunci wannan kamfanin ya san shi tun da shi na ɗaukan ma'aikata lokacin nan waɗanga dubu su in sa akwai mm. taksi lokacin nan faru faru waɗanga dubu su zo ba ita dai ce in tana ɗaukan ma'aikata tana ɗaukan ma'aikata da 'yan kasuwa kasuwa wani lokaci kuma akwai turkin yan kasuwa da suka ɗauka suna mai da sai zuwa mm. wajen ƙarfe goma hakan ga mm. suna bi su ma karke fere fere karke wanda a nisa nisa suna kai mutane amma yanzu in ka binciko su sitroniki in ka ta kalisa yanzu duk cikin wajen kar talatin ko kar ishirin da wani abu yanzu ba su wuce kar bi ko uku masu aiki to amma kuma gwamnati yana gani eh? kaga in ba dan taimakon taksi kin ga da fafa ba kin ga da talaka sun shiga sun shiga kaya za su yi to game da shi wannan kamfani da ya bace eh. ba a ganin shi a alan shi wannan kamfani ne dama wanda su sun azu suna iya su doki wurin taksi ko wurin fafa ba mm. sun fara yi sun ga abu wanda ba sa za su iya ba sun saki ko ko dai ba su da kuɗin shiga ne sosai kamar da kuku ke da sun ku fara su wanda sun mm. ku fara su masu hali ne ma mm. eh? abu ne wanda in kaga in kana yi kaga baka samun wani umarni cikin shi dole ka dole zaka jaya to amma kaga mu wadanga kin da kin. aiki ne wanda ya zan mu mun riga mun da a cikin arin shi ne cikin shi mu haƙuri dina muke nan muna yi To duk da waɗannan motoci naku da kuma waɗannan taksi eh. har yanzu mutane suna kokawa kan rashin yawan waɗannan motoci domin jigilar jama'a. sai ka ga wani lokacin ba a samun power wani lokacin ba a samun taksi. Shin duk waɗannan matsalolin ne da ka mm. bayyana su ne suke hana mutane su ci gaba da faɗaɗa aikin nasu ta eh. yadda talaka za su samu a rage musu wannan matsala ta eh. zirga-zirga? Akwai wannan matsala kuma ka san yanzu garin ya mai duk wanda ya san shi a da lalle zane katarben ko katarben zakuwa yanzu. Mm. wato shekara ɗari tara da tamanin. Eh, gari ne wanda yanzu ya girma kwarai mm. ya girma kwarai akwai shi ma akwai unguwanni sun karu al'umma ta karu bukata ta karu ke. to ina gode malam Musa bare in sake dawa kan gamace malam gamace dazu wato an tabo batun wannan kamfani na eh, suturni ko da ke inda son samu idan da director na kusa da mun azam shi wannan tambaya amma da yake kana daga cikin kuma masu kula da harkokin da suka shafi sufuri a wannan kasa tamu ana cewa wato gwamnati tana so ta bunƙasa

wannan sana'a ta sufurin jama'a amma kuma abin mamaki wato akwai su motoci na wannan kamfanin na suturni da aka saida ma burkina faso shin ya abin yana ɗaurin kai mamar ka ce mutane suna neman motoci na sufuri wanda za su kai wurin sana'arsu hmm? Hmm. amma wani lokacin a rasa su a rasa su me ya ka wannan ka gane ko gwamnati ai ya kamata ta lissa dan saboda akwai minister sukutum ta sufuri sosai minister aka yi sukutum ta transport ya kamata ta yi nazari ta gani wai menene ummul iba'isa ga mutane na nagari na a wani lokaci suna neman mota ba su samu menene matsala yauwa haka ake iko haka ake mulki hmm. a yi nazari a gani a yi hangen nesa a hange amma kaga hangen nan sun kin shi kuma mu lokaci zuwa lokaci muna haɗa cikin wanga muhawara muna haɗi kuma yau ma za mu ƙara haɗi menene dalili dalili shine gwamnati ta kasa ta yi nata service public na ɗaukan mutane talakawa ta kasa aikauta ta taɓa yi ko ta kasa ta kasa batta yawa da babu ni yi volunteer politik babu barnan kai ka to ina sauraron ka da ta kasa kuma hallau sai wa'anda ke yin ke yin su kawunmu sai ba ta ɗauka kuma wata hosawa ba ta cewa wa'anga mutanen masu yin wanga abu sana'a masu taimaka masu taimaka tun da na na na kasa mi za a yi da a sauƙaƙa musu don saboda abun ya bunƙasa mutane suna samu mutum dan adam yana sabon da ke lasa ka san bai bari yawwa sai kuma wannan nazarin kuma kuma ba su yi shi ba. suna son shiga aljanna ne kuma ba son su mutuwa suna son mu mu ɗauki mutane arha ko ina amma kuma mu da muke wannan sana'a ba a so a sauƙaƙa mana tax tax da wani nauyi yau eh, mu da muke wannan sana'a ka gane ko ban ma samu mutane da yawa nan na san cikin taksi da kowanda yana da mota ɗari ya da ɗari ka gane ko yana taksi taksi amma yau duk ya sai da ya ce bai yi dan saboda babu riba to sana'a ce aiki kana yi babu riba dole ka bari sai la politique de l'offre et la demande mm. yau inda muke motoci ba su isa ba yau taksi ya mai ba su kai dubu bakwai ba diba faɗin ya mai da yawan mutanen ya ka gane ko mhm. da bukatar taxi a ce taxi ba su kai eh, dubu goma ko dubu goma sha biyar ko dubu ashirin mine ne yasa saboda sana'a ce mutane ana yi ba a samu ba a samu ga yanda biyu zai ya maka haka ne da mai mota da mai da mai taksi da shofar duka ba su samu don haka wagga sana'a da gani an takarda sun hita sun bari Mm. Duk da takarda zai zo ya nazari ko kamar kuna bayyana cewa duk matsalar wato tarnaƙin inda a cewar ku gwamnati take sawa. Gwamnati ne take sa saboda da inda ana hangen nesa kuma ana so. Ka gane ko mu ɗauki mutane a kuɗi mai rahusa kuma a kai sai da doka Da sai a ce to mun ɗauke muku nauyin duwan. assurance wannan da kuke yi assurance, eh, transport mm. an ɗauke ku yi personal ku yi particular mm. patent wannan mun yahe muku kamar yadda ake benin kamar yadda ake togo kamar yadda ake burkina da waye mutane yanzu kana nufin waɗannan ƙasashe don an kawo rangwame ga su masu harkokin sufuri domin a kyautata ma jama'a in ka je benin ba sai an kabu kabu da yan taksi sai sun garna bisan ka ba duka za su zo mutum biyar su maka ina zaka ina zaka ina zaka saboda me saboda akwai su da yawa kenan kai eh, to kana ganin a to kana ganin haka ci gaba ne eh, sosai ci gaba ne tunda me yasa talaka tsaya ka babu tsari kenan tunda dan taksi da dan kabu kabu sun zo yawwa kowa ya da bangaren shi ko ka san ni riba abu mm. riba mutum ka samu mota maza maza mhm. kuma a sauƙaƙe mm. to in ka zo ka yi tsaye kana ta nema kana ta nema baka samu ba na farin da ya zo in ma ishirin ka bata ka in yace maka dala sittin kai wata ranka ke ce maka mm. zata kanta da Allah ka yi ɗari tunda ka yi awa guda ka yi minti 30 cikin rana cikin zahi baka samu mota ba yaya da wanda kai ka ko kenan mutane suna garin rahabi sanka kenan kuma za ka ni da doka dala arba'in sai ka ce kai ni ashirin gari in za ku kai ni kenan eh, ifoke su yi kokari su sa ke la demand ke love the past la demand mm. in an kai haka ne an ka sauƙaƙe mana wanda aka ɗauki mana nauyin nan duka wai ba asara ba ce ga ƙasa mm. alheri ne tunda kamar sun bada ne da hannun abin nan sun amso sun bada ne da hannun dama sun amso da hannun hagu mm. saboda talaka shi zai gani a kas ganda a cikin firifiri hmm? ya zuwa an suha sun tashi tun da an yi sallah asuba ha mm. da an yi sallah asuba kenan sun tashi zo bakin hanya kuma kokowa ake a shiga taksi kakin ma ka samu ka kima ga taksi sai ka shi ka je rana faduwa zaka ga nan bakin rampon igilizi misali ke yadda mutane suke cincirundo wanda za su je kawo unguwar airport da ko ta unguwar eh, lazare haka ka zo da ka zo da adila ka dari rampon bare ka zo da adila ka dari hmm. kana neman taksin dala 40 ka zo ka iska wajen mutum 60 suna nema da an zo kuma taksi kowa ya gudu wani ya ce dala 100 wani ya ce dala 80 sai kaga kenan dole kai ma tsari nan taka bada hmm. kin ganin kunkusu kan kusu kai asara amma in an kasa tsari muka zo mu sana'ar mu ce mu abun to an ba mu iya bane ko kana batun tsari amma ka aika gwamnati tana hada tana tattauna ta da ku domin bullo da dabaru da hanyoyi wanda za su taimaka wajen kawo sauki kan wannan bangare ko in kaga gwamnati ta tattauna da mu mm. mun aika mata takarda mun ce za mu yajin aiki ka ji ko mm. in muka yi takarda muka ce za mu yajin aiki za a kira mu a ce menene matsalar ku gashi gashi kuma shi ma in aka zo aka aka sa ma aka aka raba da hannu bisa takarda kuma takarda ma ba su ba su representant aka yi akwar mm, mm. kenan in suna so talaka ya ga mota arha kuma a samu da gaugawa dole sai sun ɗauke wani nauyi yanzu kana ji ana ce wanga su bizo mm. ba har ake ce me ka san me ba ga zabarmanci ne faba kenan taimako ka diba ka sai mota miliyan shida ka zo ka ɗauki mutum ashirin da biyar wanga abu to ai mota tana mutane da yawa ciki ko yawwa wanga mutanen wanga wanda ke wanga sana'a ya kamata yi ma ka ɗauki wani sauƙi talan talankanka ne duk mai gari ai ya jin daɗin shi ka kwanta lahiya mm. ka san da talan kanka ya ci ya samu lahiya kuma ya harkokin shi a hankali kwanci to mm. masu yin irin wannan abubuwan ya kamata ka diba gani yau aeroport yau aeroport ka je ka ga aeroport da ta girma da mutane suka fara zuwa saboda faba ne tun da da da babu faban nan akwai wa'anda suna da gidaje can cikin aeroport amma haya suke yamai saboda babu mota mm. amma tunda an kai aiga cikin transition na eh, wanga mai sunan shi eh, bare da an ka fara aiga aiga kamar taimakanni mm. an ka kare sun ka zo mufa ba. ko da an ka samu linyar aeroport aeroport kamin a ce shekara guda ta zama gari duk wanda adda gidaje a aeroport da suke cikin yamai sai suka koma can gidajen tunda sun san suna samun mota 25 dala 25 ka zo yamai Mm. dala ashirin da biyar ka koma kenan hamsin mm. to wanda ya ɗauke maka wanga nauyi kai kai eh, magabaci wato kawai dai misalin kuma unguwar kwara ta gi zuwa daga tsakiyar birni ka je kwara ta gi ka ba fa eh, unguwa ce wanda an ka ce mutane wanda ba su yi haka misali mm. eh mu je mu ɗauko su mu kawo su su yi sana'a mu maida su ashirin da biyar dala hamsin wanga mutum gwamnati baka yi ba mai yi sai ka zo ka diba ka ce kai ga mutane Allah sa musu albarka haka gwamnati tana ka kiraye mu ma ka gode mana ka ce ni ina gode muku aikin da kuke sannun ku mun gode amma ba haka na ake bisaya suna lissafi ganin me za su kirkiro wanda za su kara bisa mu ka diba masu talam an kara musu cikin harkar luwa da finance masu bis da suke ɗaukar mutane daga wata ƙasa zuwa ta ƙasa da wani gari zuwa na ƙasa ɗan saukin da aggare su cikin wannan eh, code d'investissement mm. wanda ake cewa in sun kawo bisu bisu in nan ana ɗauke musu nauyin da duwana ma mm. wannan ma wai ga shekara an ce an hwasa ba a yi kenan me an ka ce kenan su hali gare su kawai su ɗauki yau sai su ɗauki yau kuɗi kuɗi na ban samu in na lissafi kaga sai in sake sana'a in na sake sana'a kuma yanzu nan mu ai kowa ya san muka yi grave muka ce yajin aiki kowa ya san da mutane yadda suke wahala har tausayi suke bamu ba ma samun taksi ba su ganin shi ma zuwa ma likita zuwa wurin sana'a wurin tausai ma mu suke bamu da muke garba in ma mu muna jin tausan su E to kai malam eh, ce eh, ganin ka bayyana duka waɗannan matsaloli da kuke fuskanta mm. a cikin wannan sana'a ta ku mm. ta wato sufurin jama'a mm. shin kana ganin gwamnati kaɗai ke da lahi ko ko kuma akwai naku laihin shin kuma ya za ku gani za a samu da ku da gwamnati a sasanta ko kuma a tattauna a bullo da dabarun da ni ce ɗazu domin a kawo sauƙi ku ku samu su gwamnati samu talaka ya samu gwamnati mm. wanda gwamnati suke iko ko na'am su Allah ba nauyin to ai gwamnati wuce aiki ko su da Allah ya ba nauyin mm. eh, iko mutane mm. kuma suna jin kukan mutane yawwa in an kai kuka sai ka lissa gani wai mutanen gari suke lahiya hmm. mota abba mu da yaya me matsala to ku masu dauko mini ne matsalolin ku dan mi ba ku daga doka ka gane ko ai akwai lokacin da Mary take cewa eh, dan Allah eh, ku bude min tasha kaza in fa ba hmm. ku bude min tasha wata unguwa daga wata unguwa zuwa wata unguwa haka yawa hmm. sai a ce musu to ai unguwan nan doki cewa mutai ai har yanzu ana neman tasha fa ba mai zuwa eh, haro banda babu saboda mi saboda ba a samu dole Mary ta tsara tunda ita ba ta iya yi dole ta zo wurin mu kenan in tana son a yi yawwa to ku zo ku buɗe min tashar ga amma ga sauƙin da zan muku nima. Mm, wato ku da saka muku ragama. Me haka ba mu aka saka ma ba. Abin da kike gani eh. mu yanzu wagga sai tiya son ta rishin mota. Mm. Ka gane ku mu mu take gyara. Ashe. Kwarai saboda sai ka zaɓi kiliyan. sai ka zaba to kenan ba ba ku tausaya ma eh, eh, jama'a kenan kuka ce muna tausaya dan saboda mun san mm. mutane ba su da gari mm. wani ko komin eh, rashin imani ka wani ka ganshi sai ka kai shi banza wannan na imani da haka na ko rashin imani ka sai ka kai shi banza ko wani wani gijeye ne dole ne ko baka da imani sai ka ce kai dala na yi kuɗin na yi ko kuka mm. ce shigo babu damuwa zan kai ka zo rage ma hanya eh, to tunda an bayyana eh. matsalolin gwamnati eh, bare in dawo ba na gwamnati yanzu abin da na nan ka gane ko mm-hmm. ka kawo ni tambaya gwamnati ita kamata ta yi nazari ta gani menene ya kamata tunda ita ta kasa ba ta iya yi an ga masu yi menene zan yi dan sauƙaƙa musu mace kawai sauƙin da za a ma transport wai ba shine an kama transport abin da kai ka samu alhamdulillah da mutane za su bisa kan wallahi mu unguwa mun tashi ba wani matsala taksi ba mm. me me unguwa sabo unguwa abin da mutane suke ce an kai gidanka daji sai a ce maka kai ai yanzu wurin ba daji bane tunda akwai wuta mm. akwai wuta kuma kana samun taksi haka shine wa ina gode malam gama ce bari dawo kan malam Musa uh, Bizo eh, Musa Bizo ka kun bayyana wato a dunkule matsalolin da kuke fuskanta mm-hmm. to bari mu dawo kan matsalolin mm. da wato ake eh, sai ake ta gani a tattare mm. da wannan mm. eh, motoci na faba wato mm. ana bayyana cewa waɗannan motoci na faba wasu suna tsoron ɗaukar su kan ko a ce direban baya da farmi ko a ce kuma wato yawancin masu tuka suna shan kwayoyi shin ya za ku kare kanku daga waɗannan zarge-zarge da ake muku bon shi kasan aiki tuka hausa sun gace. wani lokaci dan wake shi ke bata <laughs> iri guda hmm. amma aikin wannan durobobi na faba a koya mu da yanzu a koya a ce duroba fabar da inda in za ka tukinta in ba kana da ankomen ba za ka tuka ta ba hmm. Hmm. kuma yanzu babu abinda da yake kawo matsaloli sai abin da sake ca yara ake gani cikin faba mhm. yara ake gani cikin faba ka san yanzu kana ganin yaro ɗan wanda bai kai shekara ma ishirin ba mhm. a ce na da kuma shi a matiya sani lehin matsalar lalle akwai yara kankana cikin aikin faba mhm. wanda ake samu waɗanda matsaloli zancin shi shaye-shaye ba mutum duk ake ta yana yana yana wannan aikin ba hmm. amma matsalolin lalle akwai yara yara kuma menene yara bai kamata ba a ce yaro wanda a ce yana da dujitan yana da ankuma hmm. wannan mun lallehin mu ba mu iya hannu laihi nawa ne a wannan bangare wannan bangare na gwamnati ne na gwamnati ne mine na gwamnati hmm. an kuma inda in za ka yi in za ka yi transport farami mm. babba wanda zai baka izini tuka mota masu ɗaukar jama'a mutum tara har zuwa mm. har zuwa talatin har bisa ɗari ma mm-hmm. ya kamata a ce kaga sai kayi paloje kayi palur kayi an kuma kuma shekaru ne mm. takardun ga inda ake yin farami ga inda ake yin shi hannun gwamnati ke eh, eh, eh, ta hannun gwamnati ke zuwa ake su mm-hmm. masu fasa daga wajen minista da ke zuwa ma kenan dai eh. dai na ne dai makarkashe da yadda ba ake ba su eh, waɗannan eh, yara wato wannan lasin su da ba su lasin wannan mm. kaga yaro yana shekara 20 babu yana da ankoma in kai akwai wani isa ka ga lokaci ma police suna suna yawan tsaye da yaran nan mm. kankan ne ga yaro dan shekara 20 babu yana da ankoma ankoma bai kamata ko mm. ya kamata a ce 25 zuwa 30 tun yanzu in ka diba cikin karukan mayan karukan nan ai ba su yadda su ba yaro dan shekara 20 babu abiga su ba shi kara ya tuka ya jama'a tuka bayya bayya man kuma farmi lasisi ga in ka yi shi da inda ka same shi ya kamata a ce ka san irin mutane da ka ɗauka mm. kana da hankali ba ba mutum duka ka kake cewa ka yi tuki mm-hmm. na banza na ba mm? ya kamata farmi kinan da yanka baka ka san irin mutane da ka sha ka san abin da ka ɗauki da su. Kuma ana fuskantar rashin ɗa'a daga cikin wato karan mota na waɗannan motoci na faba-faba. Eh. Mutane da dama suna kuka kan haka. Shin wannan ƙungiya ku ta 'yan Sankobis eh. ba ta iya ɗaukar wasu matakan da za ta kyautata jin daɗin su waɗannan mutane da ke amfani da waɗannan motoci naku. Saboda idan mutane suka ƙaurace muku ba ku nan ku za ku fuskanta matsala. Wannan matsalar da akwai kasan akwai matsala tsakanin kiliyan fasajikin mm-hmm. da amfarantikin mm-hmm. tunda duk babban matsala duk abinda ka in ka ga yawan yawan fitina ta tashi duk canji ne mm. dan mu a nan kasar ga tamu me an matsala ka ita fawa fa ba dai Ishirin da 25 ne mm. yalla inda take dala hamsin ko arba'in zuwa wajen tona biyan nan ne mm. sai ka gani duka kudin ga 25 ne ba su huce shikabu da hamsin ba ka ɗauki mutum ishirin babu ka ga kowa ya baka jika jika jika jika jika jika jika ko jika biyu kuma mutumin ga ya ce maka canjin shi yake so maza maza da shi na da ka yawan waɗanda ake samu tsakanin faɗa da tsakanin kiliyan wato fasinja da karen mota tun da yanzu duk wanda ya yawata kai kai wajen burkina kinnan kai wajen bamako kinnan kai wajen ghana mhm. mutanen mu munan kasar gata mu har yanzu ana sensibilizar mutane mutane ba su gane har yanzu akokin gigi da mu bismillah su da inda ka shiga cikin mota kuɗinka wanda kake biya suna a hannunka suna a hannunka yanzu in ka je kotonu ko ka je a kara da inda ka shiga kudin ka ba da da ka suke kana ba ba ka yadda ka ba duro ba canji ka ce ba ka canji tunda in ka ba canji ka san da yana yana dauke da wajen mutum sai ya manta yoshi na za a ce hmm. a nemi wannan abin duk to ba ku ganin wannan ku kuma ba ku da laihi hmm. domin ya kamata a ce kuna faddakar da jama'a kuna wayar da fasinjoji muna namu matsala da ta matsala canji da ke kawo matsala tsakaninku da abokan hulɗar taku wallahi abokan hulɗar muna muna kwatanta musu kudin lokaci amma mutanen mu harkar mu mutanen mu mutanen kasar mu harkar su sai hankali sai hankali wallahi na mu kokari kwarai wallahi matsalar mu kenan canjin nan <laughs> malam gama ce kuma a bangaren masu sufuri eh, na taxi ana zargin ku ga ka su bace a ce ba a gansu ba sannan kuma a ce eh, eh, wasu direbobin kamar yadda malam musa buzai ce dan wake ke bata iri shin ya kuke ganin za ku iya rike uh, warware ɗannan matsaloli da fasinjoji suke fuskanta a lokacin da suke amfani da motocin naku to madalla matsala akwai na fasinja su mu ai baka kawo zancen shi ba akwai kuma na mutanenmu to mu kungiyoyi ne sandika mm. kare hakin ka gane ko eh, durbobi mm-hmm. eh, kuma mu waye musu kai ka gani ko mutum ya zo da wani tarbiyyar shi ko wani eh, education in shi mhm. ya dauko daga gida mhm. mu mu sani ba yanda zamu mu hidda mu cikin kanshi ko mhm. abun da aka gare mu shi dai mu san mu gona musu abun da gaskiya da abun da ba gaskiya ba da abun da ya kamata a yi da wanda bai kamata a yi ba iyakan mu kenan mu ba hukuma ba ce kamin mutum ya zama eh, taximan sai an koya mai tuki hmm. lakwal da yake zuwa ya karatu akwai lakwal nan ba da karatu eh, tukin mota bayan wannan kuma waɗanda ke ba da eh, izini lasisi mutanen minister da transport ne kenan in sun ba wanda bai kware ba ka gane ko wannan zancen su ne amma mu eh, tarbiyyar da mutum ya ɗauko gida ka gane ko sai dai kaɗan kaɗan muna cewa a gyara ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne to akwai yana harka tana eh, gurgun cewa tana burwacewa saboda akwai sakaci kuma na gwamnati mu yanzu kaga bangaren taxi eh, in za a baka lasisi kamar eh, authorization wannan ta tukin mm. taksi don saboda taxi bayan wannan lasisin naka akwai wannan lasisi wanda magashin gari yake baka ita mm. a nan meri don saboda ka aikin sufuri cikin meri in shi mm. to wannan lasisin kamin ka same shi ya kamata a kai ka Eh, a bincike ka bincika wajen mm. eh, ka zama wajen abu da ake cewa an kadi morality mm-hmm. wajen polisai mm. kenan su sai sun aikata karda akwai hanyoyi da ake bi mm. ha aikata takardu wajen sirite eh, polisai su auna su ga wanga mutunan wai cancanci a bashi yawwa ya cancanta an taba kama shi cikin harkar swata ko harka daidai wadda bai kamata ba a ce mhm. shi yana irin wannan sana'a mhm. ta daukan mutane don saboda sana'a ce ta daukan mutane kina ya kamata a samu wani mutum eh, wanda ya nutsu ake cewa ko mhm. kuma mai hali mai kyau to wannan procedure yanzu an bar yin shi an bari akwai eh, to an bari kenan ba a yi a tantance ko a tace mm. mu so da yawa muna gani mutane wanda ake kama da swata su je su yi wani taxi su yi swata wanda suke faɗi a kama su a kai su gidan kasu kuma gobe mu gane su kuma sun suna cikin taxi. mu ba mu da nauyi ko intin mu zo mu kama su mu je mu sa su kasu ko mu mm. hana su yin taxi mm, ba mu ya to shi ita hukuma ita kamata ta aikin ta ta kare duk al'umma game da wani mugu mu ba karin bane in mun ga wani mugu abin da kamata mu yi mu je mu ce kai ga wani mugu na hocikin mu dan saboda mu sana'ar mu ce ita muke yi ita muka sama gaba yau da kullum kenan dole mu kare sana'an nan ba mu jin daɗi yau a ce eh, cikinmu akwai 'yan ƙwaya cikinmu akwai ɓarayi cikinmu akwai masu faɗa cikinmu akwai 'yan faɗi ba mu jin daɗi tunda mu sana'a ce ga muka ɗoka ita ce muka yi ce kamar wanda kai sana'a kai jarida kake kamar wanda shi ma ya sana'a shi ce shi ba da karatu kamar wanda ce shi kasuwanci zai kamar wanda ce shi siyasa zai yi yawa mu ma sana'ar mu sufuri direbobi kuma ba mu rena ba kuma za mu yi ci gaba da shi kenan duk abin da zai bata mun na a gurguje a gurguje wani kira gare ka domin abin kasa wannan eh, sufuri wannan kasa ta bisa kan sufuri ya mm. kamata gwamnati ta gane in ta yi minister na transport ba dan banza bane dan saboda a yi nazari a gani yadda za a yi a kyautata Eh, transport in kenan wannan minister in ba ta iya aikin wannan ka gane ko ya kamata ma a rushe ta to na gudu. wanda su taimaka mini wajen gabatar da wannan muhara ta yau wadda ta shafi batun sufurin jama'a musamman a nan ya mai kun saurari malam gamace muhammadu yan sambu wanda ya zo da sunan kungiyar nan ta sanku taxi kuma shine sakataren wannan kungiya sannan kuma kun ji malam musa bizo shi ma sakataren kungiyar nan ta sanku bizo tare da waɗannan mutane muka tattauna wannan batu na matsalar sufuri a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar musamman a nan birnin mai abinda za a rikewa a nan wato dukan su dai sun bayyana cewa ya kamata gwamnati ita bulo da dabaru da matakan da za su ƙara taimakawa wajen bunƙasa wannan sana'a ta sufurin jama'a ta yadda mutane za su samun sauƙi wajen kai da kawun nasu kuma sai da kai da kawo ne ake gina ƙasa muna fatan gwamnati ta ji wannan kira malamai maza da mata da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan shiri na mawara studio kalangu ni ma ma'adan ke ce da ku sai kuma wani mako na gaba idan Allah ya kai mu.